Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 23 ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan dambar wadda ake cikin ƙarin aure. Haka yake Hauwa, masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A don haka a cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna da baƙi a zauren namu domin jin yadda za a kwashe. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe muna tare ne da mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure musamman idan an yi ƙari wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene waɗannan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka haɗa su a inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita ka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma fa amarya tana fa da isana ta kalubalen da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu muna tare ne da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabon rayuwa a zauren namu yau akwai sunana zara yakubu Awo usman Fahad Bawa Haske. To malamai mata barkanku da zuwa na zaure namu. Malama Hawu bar in fara da ke. wato maza da yawa sun kan yi korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kara kawo wata abokiyar zama don a ƙara inganta rayuwa a ringa taimaka muku da 'ya'ya da aiki da sai fara muku yawa da dan kwalliyar nan da kuka daina yi saboda aiki muku yawa a wai a lokacin sai ku ce ku ba a muku adalci ku ta ihu wata mata ta fashe fashe wata kuma ta yaji malama hawa kin ga jiya kin ga yau inda a fannin zaman kishiya ne gaskiya shi yasa ake samun wannan matsalar sosai idan a yazo ya ce miki zai miki kishiya amma a halin yanzu wata idan bata mm. kai hankali nesa ba mm. ke riga kin gama sakankan cewa ya miki alkawari ba zai miki kishiya ba kwatsam an zo an ce miki aure next week wato ya ma rufe ta kenan eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da juriya da ilimi da tawakkali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa waɗanda sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma zaki ga har ma sun illata mazan wata za ta haukace ta zama kamar mahaukaciya ga mm. tana fafutukan neman wace ce zai aura mm. wata za mata iya wanke kafar ta tafi har gidansa amaryar ke rashin mutunci sannan kuma ba abin mamaki bane in dai namiji ne ita amaryar da zai aura ba mamaki ke da yake banki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wato ya aibanta ki a wurinta ya aibanta ki a wurinta dalilin da yasa zai kara aure kenan to amma wannan zargi ne tunda ba a riga a yi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki maganar cewa zai kara aure me yasa mata sukan tada kura wani mataki kika dauka gaskiya ban ji daɗi ba hmm. because lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai kara aure lokacin wata na shida da aure aka zo aka ce min zai kara aure muna cikin tsakiyar soyayya watan mu shida ce min zai fara aure da ma duk ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ne complain sai ce ta kira ne ke tambaya ne sai in ce okay to ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai faya aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma kai na faɗa kin gane da a take a wurin ma yana gaya min ni fatan alkhairi na yi duk da dai a cikin zuciyana na ji abin wani iri kuma lokacin a kwanakin ko bacci ma bana yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na fulfili ina roƙon Allah ya bani natsuwa in rungumi wannan so Allah ya dinga kuma bani natsuwa cikin ikon Allah ban nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ma mace mijina ya min amma ni matsalar da na samu da amaryar na samu matsala Hmm. bata san da ba ban santa ba amma wayar safa daban wayar rana daban wayar wayan da tana kule muku zaman shin mutunci kala kala ba kalan zagin da bata min ba anya ba kika sa mata ido wato anya kika san tana kira shi tunda ba layin ki take kira ba ni take kira layi na ta dauka a wayar shi ba shi take kira ba da take kira na cewa ne akwai wasu abubuwa da ya gaya mata ban iya ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin da da eh, kala kala hmm. cin mutunci kala kala ba kalan cin mutuncin da bata min ba to ita malama mazara kin ce da ni ke ce ta biyu wato ke kika shiga kika gaje kika samu wata a ciki wani abubuwa kika fuskanta lokacin da zaki shiga ke ma haka kike ki kira waya ke taba zurai ko kuwa ke ne ake kira ki a waya ke ma a zazzage ki a ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba amma mm. first problem din kafin ya aure ni mm. ya kawo ni cikin gida ya nuna min cewa matar shi bata iya abubuwa da yawa ba kuma ya gaya min matsalolinta kin gani ya gaya min matsalolinta to koda da na shiga gidan kin gani ba aure na taba yi ba mm. kuma ba soyayya na taba yi da wani ba shi na fara soya da shi har na aure shi eh. to sai ina tunanin cewa ai abin da yasa ya karo wuni. saboda ni in share mai hawaye ita ta kasa ne to sometimes ma ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya min to ko da da nake ganin ta sai ina mata wani irin kallo kuma da zama yayi zama haka in muka haɗu da ita shi ta kuma kishi kin san na mata mm. sai ta ki min magana kuma ta ki shi ni ina mata magana sai ta yi banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce min in banza da ita ai iska ce tunda gashi ma a zahiri tana nunawa eh. in ta gani tana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe so kin san aka danyi amarya ana dan dadewa to kuma ranar zai koma dakin ta ne sai kai sha ɗaya shi kuma mistake din da ya bai kamata a ce da daddare baka je ka kai musu abin da zaka kai musu na abinci ba sai ya tashi sai ya fita to da ya zo gidana ya kwana da safe sai ta sai ta kira shi a waya wayan shi a kashe ta zo ta yi nokin din gida ya ce ba za a buɗe gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in buɗe to ita kuma tana da yara guda biyu mm. yaro kuma bai ba musu abin kari ba shikenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce mai bai kyauta ba ya za a ka fita ka san cewa yara su tafi school ko ma ba makaranta ai da ya kamata yara tun karfe takwas su karya baka aje musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zam ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka ba to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da haƙuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a wuya tunda na zauna da shi na san shi yana da bakar zuciya abin ya zame musu lima aka yi kaca-kaca in gaya miki kuma ita karin bakin cikin akwai kishi ga kuma irin an yi banza da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci irin wannan problem din kuma da na zo nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta fita eh, sai na fahimci cewa shine yake da matsala ba ita take da matsala ba magana na dai ta fito a ƙara dawowa ta bangaren maganar da kika tun da ke kika shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali da kishiya a matsayin wadda ta shigo me da me kika fuskanta bayan cewa kin fahimci cewa mijin ku shi fara hada kwada to gaskiya ni tun da ba zama gida ɗaya kin ga muka yi ba eh. kuma ta taba zuwa ta zo ta same ni wai ko mun yi wani rigima da ita ba oh. iyakaci na da ita dai muka haɗu dai ba ta. kula ta kula ni ta son ta sha'ani ta son ta sha'ani da eh, ni a oh. lokacin malama kin dai ji irin wa'annan dambarwar da ake ta yi kiyana ki lokacin da aka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga yansu kuna ya ajiye gaba ɗaya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a dinga sawa me ya ce miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya daukan karatu yake zuwa yi a makaranta to a shekara karatun mai karfi ne ya eh, kwarai da gaske inda karatun ne ma za a zo a bani hadda <laughs> maza mutane dole ni ma zan sami experience ni na dauki darasi ba shi ya dauko darasin ba ni gaskiya Allah ya sa ni mace ce mai azababban kishi gaskiya ina da kishi bana yana ɓoyewa to amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala in kowa zai zauna inda Allah ya ajiye shi ni ba ni da damuwa eh to wanda ta shigo ta aure mijinki ai ta shiga al'amarin ki eh to haka ne kuma amma mm. duk da haka in ta zauna a inda Allah ya ajiye ta kar ta zo ta shiga na ta zauna can ta harkarta ni ba ni da matsala da ita to ita kuma sai bata gane haka din ba tace za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa dai ga tunan kala kala wannan wayar da yan mata suke mazajen ko yana ta muku da hankali a'a ai ni in shi za ta kira can su je su karata kuma kuma in ba a cikin na za a kira shi ba au shi ma haka eh in dai a waje in a waje za a kira shi ban da masa a na ne ba gidan shi ba Gida na ne tunda ni ce ne haƙƙin kula da gidan da mai gidan da ƴaƴan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yake saboda haka ke da in dai wannan muhallin ne ka a zo a miki wannan rashin mutunci gaskiya a je a karanta can a waje saboda wani lokaci inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta kiran safe daban na rana daban na dare daban to ni kuma gaskiya zuciya ta ba za ta dauka ba zan iya zuwa har gidansu in zauna gaban mahaifiyarta ni ga ga ta yi mana tsakani tun kafin ta shigo gaskiya ba zan iya ba zan dauka ba zuciya kar ayi ciya. wato kina daga cikin uwar gidan da ake tsoron kenan gaskiya eh, gaskiya dan ba titi a'a ba za a yi dan ban ba amma ni ake samun yakin shiga tsakanin mu da ita shi ne ya santa ba ni na santa ba mm. to su karata can tsakanin su bayan da zan yi malama zara bayan da kika shiga aka kawo kaji aka yi wace ce kika ga kuma yana kawo miki cefane akan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da yake a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne gaskiya ne na cewa ba ta da kirki ba ta iya ba ne kuma ba ta dace rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai inda ma kila ke fara samu da bai ƙara aure ba irin wannan zakin bakin gaskiya to me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashin ya juye da mu da muji ake cewa ko mm. bayan da ke mata fara akan ki to amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke ta wato ke ce gimbiyar gidan kina jin ke a daidai wannan lokacin kai wancan bola ma ya fi ta daraja me kika fuskanta a matsayin su ne matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya matasa baya. To, ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi. O oh, shi mijin? In eh, yana bani tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai yi dacen mata ba because of a lokacin yadda yake kyautata min ina tunanin cewa ai yadda yake kyautata min yake min komai yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma bayan ta da godiya Allah hazin ba ta da mutunci ne kuma kin gane irin mutanen nan ne like wanda suke da dan fada haka tana da dan fada ba laifi mm. so kuma ba ta da haƙuri. Mm. Wani ba ta da koyewa ko ba ta mm. eh, da hakuri ba kuma ta da ɓoyewa mm. to ko da misali zai kuntata mata zai kuntata mata to nata ne zai fitowa kisan dole ne yau da gobe wanda suke tare da kai su fahimci cewa kai ne ake cutarwa kin gane abin da nake nufi misali idan aka zai mata a rufe amma za ta fito tana ihu to su kuma wanda suke tare da ta sun ganin kamar ita ce bata da gaskiya irin like ta raina mijinta ta ta rufe shi da daraja ba sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a daki. Mm. kin gani mm. zai mata duka a daki su fada idan ta fito ita kuma za ta yi ta fashe fashe za ta iya rama ba ya karfinta mm. za ta yi ta fashe fashe ta fashe mota ne kiga har makwabta ma sun fito tun nebo ɗinta da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe mm. kin gani sai suka fahimci an shi yake mata nata ne dai wato wato shi a karkashin kasa yake yi a karkashin kasa yake yi kin gani to ni kuma lokacin akwai lokacin ma da ya zo irin sun yi fada sosai tayayya ga mai riga ya zo ta ma dan jamai ciwo mm, haka ka ne kwace ka da yanzu haka ma ka je gidan asibiti eh da ya zo min sai yake ce min kin da abin da eh, wancan ta min kaza da kaza kin yana ta maida ni sai nake ce mai ka yi hakuri yake cewa zai sake ta sai nace kar ka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa zaka je ka ba wa ƴaƴan ya rike maka mahaifiyarka zaka dora mu nauyi ga ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su in rike su zan takura gwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namiji munafiki ne au sai daga baki ka gane sai daga baki kai mu dai labari tukuna kafin mu gane munafiki ne ana cikin <laughs> <laughs> kin bani dariya ai dole ana cikin tafiya a haka kina ji yana kuntata mata haka ita nata da shi take fitowa kuma sometimes ne ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda wajen shi nake gani da jikin amma ba san dalili ba dalili ba sai ya ce mun wai akan karamin dalili sai ta nemi ta faɗa da shi ko ta dauko kwalba ko ta dauna abu ta yaga mai riga ashe makure ta yake yana duka to kin ga kuma kana dukan mace shetar ne kawai take ba abinda ba za ka iya yi ba ko ni ne in zuciya ta ɗebe ni kin san ko duk abin da namiji zai maka duka ba abin da bai sawa saboda lafiyar da ake tabawa yau namiji zai iya zagin ki ya hakuri. zai iya barin ki da yunwa ki ya hakuri. amma idan zai ce zai taba lafiyar ki cutarwan yayi wa dole ke ma zaki nemi ki dama ma kanki to da zama ya zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara su ya dawo kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya ki ce ya ki cinyewa ta bangaren uwar gida na nata ita ma amaryar ga irin abu ya jagule to idan kika zauna kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakanin su da matar su uwar gidansu cewa suke ba zan kara miki kishiya ba to wato alƙawari eh na miki har wasu ba alƙawarin suke yi eh, ya alƙawari shi ba shi da ra'ayin mata biyu ta ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alƙawari ita kuma ta zauna ta saki jiki ta miƙe kafa ta saka wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da kawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya sai ki ji tana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba in aka ce ke ki daina amfani da alkawarin maza sai ta ce haba haffarin tsimin eh. mm. yayi ya ce ba zai kara yi min kishiya ba ni na yi da mijina saboda kowa ya bai yi da mata to irin wa ina abubuwan rana ɗaya unexpected ki zo ki ji an ce mijinki saura sati ɗaya ɗaurin auren shi ya za ki ji bayan kin riga kin gama kwantar da ranki kin kwantar da hankalinki cewa ke ba wani maganan kishiya tsakaninki da mijinki kuma kina iya bakin kokarin ki wurin kyautata mamaki ma saboda kyautatawan ne zai yi wannan alkawarin mm. in tsaftan nan ne mm. kina tsaftan nan idan girki ne kina girki mm. in ƴaƴa ne kina kula mishi da ƴaƴa shi kanshi kina kula da shi da sauransu to da inda ake son dai a ce ga wani aibin ki kin kare duk ka kare to dadin wannan ne zaki zaki ji ana aiba zan kara miki kishiya ba to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku masu shawara da ƙarshe to da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje inda yana kawo miki complaining din matarsa tana mai kaza bata da kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki bane saboda in tana mai aike baki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke baki isa ki mai settling ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ke mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance hmm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo mu mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure bane dan Allah kaɗai ya san me yake mata lalle ko abin da aka miki da yawa tun da kika iya faɗin wannan kalmomin malama ke kuma uwar gida ba uwar gida hakuri to uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan maganan ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin gani misali a kaina ni fa matan um, mijin mace ɗaya na sa mishi ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata macen ta zo ta fito da ni a cikin gida so dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san noni ma ka zo kana gaya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba zaka kara ba kai shiru duk yanda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye gaskiya in aka ce min ba watan nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa sai na ƙauna muna tare da baki magidanta maza waɗanda za mu shiga wani lungu da sako da aka saba in an ce ana maganar auratayya wato dai duk lokacin da aka ce za a ƙara aure ifa ina nufin ƙarin aure wato a ƙaro wata mata ta haɗu da ita na gida ko waɗanda suke gida a mazaje sun ce suna samun wani ƙalubale daga waɗanda suke gida ɗin yayin shigo da ta waje washin wani irin ƙalubale ne suke fuskanta to a tare da ni dai akwai magidanta guda uku wanda za su gabatar da kansu kuma za mu tattauna wannan maudu'i tare da su to bari fara da malam na dama nan sunana malam suleiman dikko malam sunana safiyanu musa soba sunana halil abubakar birnin gwari da gani kuma dukkansu sun yi caji don za su baje mana kolin yanda aka yi lokacin da suka cewa irin gida cewa ta shirya ɗakin nan da yara suke ciki a kwashe kaya ko za a eh. kawo sabon fuska wai ta yaya kuka fara ne Yaya aka yi ne lokacin da za a fara soyayyen nan da wata bayan akwai maman ummi a cikin gida ta zuba yara ta baje ta zuba kaji a wancan ɗakin ta zuba takunyoyinta a nan kuma kawai rana ɗaya ko lokaci ma ba sake wurin zama ake ma'ana ba wani gidan ake gina ko wani ɗaki ake gina ba cewa za a yi ɗaya daga cikin ɗakunan da ko biyu daga ciki ta ɗan wari za a kawo wata shin ya abin yake faruwa ne ake fara abin ne barin fara da an cewa a cikin kuma akwai mai mata hudu ko kwarai ko gashi tabi jai wannan kai ne malam to kai ne babban malamin cikin wannan zauri na mu <laughs> assalamu alaikum mm, alaikum assalam a ah, wato yadda abun yake faruwa shine na farko idan mutum ya gina gidan shi cikin adalci mm. to duk sanda zai kara aure ba zai sami matsala kamar yadda ake tunani to me adalci ma tukuna Eh, adalci shine yin abin da yake daidai bisa shari'a shine adalci ba wai yau ka siyo matanka kaza yau ka sai mata atamfa kaza yau kai mata kaza shine mm. adalci wannan kyautatawa ne amma yin abin da shari'a ta ce in kana yin shi shine adalci lokacin da na zo zan kara iyali duk ranar da zan je wajen ta biyu eh, zan gaya mata farkon cewa na tafi wurin wancan sai na dawo ba tonan fada bane ko wannan ba wani tonan da hana ta bacci ba wani tonan fada za ce a dawo lafiya to to zan je kuma zan yi magana da ita eh, har Allah ya sa na ƙara auren kin ga haka da aka yi mm. babu rufa-rufa babu wani rufa-rufa hmm. amma idan ka rufe eh, baka tona ba kuma ba adalci a ciki sai ka je a kira ka waya ka fita waje ka buya ka dauki waya ka yi ta muku da sauransu eh. to daga nan ne nan da ka kwayyafa su eh. to daga nan ne zaka yaba ma aya zaki amma akwai wani abu kuma hmm. da yake faruwa oh. a lokacin da na kara ita wacce take ta farko bata shekara goma ba shekara mu hudu na kara mata amana tana ɗanyarta tana ɗanyarta hmm. ah, ba ta san me yake shi ba to ka yi magana akan cewa ka faɗa mata ba ka tsoron zaka iya sa mata hawan jini don ka san ba mata fa akwai kishi ba ta hawan jini ba a lokacin ba ta yi developing wannan kishin ba saboda ba wa yau kace ko yawa saboda lokacin nan ba ta shekara ba wuce hudu ba amma da ta shekara goma inda ta shekara goma ta riga ta baji to to shikenan kuma sai sai na da sulai na dariya na ga ina ganin akwai wani tarko da ya hada wa tashi eh gaskiya ni ina ga muna da bambanci da shi eh. don wato lokacin da ni tashi karin boyewa na rika yi saboda tsoro ko eh to da yake ita ta kafu <laughs> yawa ta iyali da yawa ina tsoro yadda zan sa in tura mata magana eh. to amma abun sai da ya taso gaba daya da yake ita komai hakuri ce mm. yawa wato ban samu wani matsala dai ko tseko sosai a kanta ba an yi komi cikin kwanciyar hankali don ita ma ta contributing wasu abubuwa da sosai a cikin haɗa auren wato da yake ya gane cewa mai hakuri ne zai taka ta yadda yake so shi sa yi mata eh, yawa to amma lokacin da ka fara neman auren ya kake fita ta din gaskiya a boye nake zuwa bata ba dai gane kenan kare kana bata gane gaskiya ai kamar yadda nace ai boyewa nake har sai da abu ya fito fili oh. aure ya tabbata za a yi sannan magana ta fito fili to wannan ko anya ba shine mata suke ce mushi munafikin mata ba kuwa eh to ya za a tunda ai abin ko su tsoro zafi ana ganin kamar zafi gare su bayan kuma ruwan sanyi ne to sai daga ba ko magana din ruwan sanyi ne aka yi abu cikin tsanaki aka daidaita wato wannan hargagin da mata suke dan diraman nan baya ba ku tsoro yanzu a ah, na dan lokaci ne ka wuce wurin a ah, ina babu shi hmm. eh. malam ka abin ya ce ajaju wannan magana da ya faɗa ni ina son farko tukunan fara mai da martani ga abin da malam ya faɗa eh. cewa kada ka bari ta daɗe saboda kada ta developin kishi shi al'amari na kishi yana cikin jini ne wallahi tallahi yaro tun a yayan shi za ka gane in mai kishi ne in mara kishi ne mhm. saboda haka ko da shekara ɗaya ta yi a gidanka in mai kishi ce ka zo karuwa wallahi sai an tsallan tsinka tsumma mhm. saboda haka ni a nawa ra'ayin mai kishi mai kishi ce mai haƙuri ko mai haƙuri ce. Na gani. To yanzu zaka iya ba mu sirrin lokacin da ka ce ma ita maman Umita. Eh. Um, kai fa ka hango wata wanda take da fara fuska. Ni gaskiya ni wanda mana ne ma mai baka fuska ce oh, saboda kawai saboda bakin ke burge ni a daidai wannan lokacin. Tunda hmm. ita maman Ummi fara fuska gare ta. Yanzu hmm. an ce kai hudu ne don kai mix wannan kala wannan kala gajere dogo mai kiba da sauransu. Au ma abin da aka ce muku kenan. Magana haka take. kake ai ana son a ɗebe maka kewa ne daga fita ka nema a waje ai mm. duk ka tara varieties din da kake nema a cikin gida saboda haka ba maganar fita yawo eh, an kura a daka saboda haka hajiya ni kam sanin ko wace ce tawa na aje a cikin gida gaskiya bai sa na bayyana cewa ga fa abin da nake nema ba oho saboda kana ganin za ta dan nuna da ta wani ai tashin gishirin an durfusa ai ina ga yawa to ai idan na ganin ba kauna ce <laughs> saboda haka ni ban yarda da wannan ba ah, na dinga siranta kayana har sai zuwa lokacin da nake ganin ya yi daidai da in fitar da shi <laughs> to amma kuma an yi kwaranye an gama alhamdulillah wallahi yanzu ana zaune lafiya bakin gwargwado me kake ganin sirrin da sa aka samu sirrin sirrin mm. ai ni ban yi aure don in cuta ma wani ba mm. ban yi aure don in cuta ma kowane bangare ba mm. ni abin da na dauka karin aure idan Allah ya kaddara duk abin da Allah ya kaddara za ka cimma kafin ka mutu sai ka cimma shi saboda haka Allah ya kaddara zan kara kila ma zan kara in kara karawa duk abin da Allah ya kaddara zan samu sai na same shi sannan in mutu saboda haka ni na dauka kawai kaddara ta nake bi akwai abubuwan da kamata a ce ka tabbatar da su a ƙasa in ka samar da su to in za ka ƙara auren za ka ga ba wani wahala sosai mm. misali kamar yadda kika faɗa muhalli muhalli ni gaskiya ba da cikin ra'ayi na dan zan ƙara aure in je in takura wata gida a'a zan yi ƙoƙari in san yadda zan in wani ɗaki za a ƙara in fita za a yi a samu mata wani wuri duk dai hanyar da za a bi to yanzu daga ƙarshe mm. idan da za a ba ku fage a ce ku ga wani saurayi nan ya ce shi biyu zai fara da ko kuma ga mai mata ɗaya yana so ya wannan shin wani shawara za ku bashi wani hanyoyi zai bullo mata in bayan ya garanta muku ga irin matarsa ah, na farko idan mutum matarsa ba mai daurewa ba ne ba ta iya daurewa a kara mata aure ba kuma ya san in ya gaya mata akwai matsala to gaskiya abu na ƙarshe ne ya ɓoye ya ɓoye ne ma ai ai ai hadisi ne ka ɓoye ne ma ka bayyana samu har da ka eh mana ka ɓoye nema ka bayyana samu ka watsa mu kan magarin ka ƙasa ne adalci maza suke yi a wannan lokaci da suke wannan ƙara-ƙaran auren kuma su dage sana ne wani lokaci macen tana da hujjojinta kila na lafiya ne ma'ana waccan da za a ƙaro ba a riga an duba lafiyar ta ko wani abu ba ko ta dage ta ce ku je ku yi ta sai ku ce ba za ku je ku yi ba ai ko kun san ai budurwa ce ko kuma wani abu ko kuma a'a ba daga gidan kirki ta fito ba amma ku dage ku nace ku ce sai kun yi ai yanzu an samu ci gaba to ci gaban da aka samu shine garuruwa da dama ƙananan hukumomi da dama jihohi da dama yanzu ba a yadda limami ya daura aure sai an yi gwaji saboda haka sai an yi gwaje-gwaje saboda haka garuruwa da dama da sauransu ana wannan gwaje-gwaje mm. kuma a nan zan yi amfani da wannan daman in kera ga ma'aurata ko wanda za su yi aure wanda za su kara mm. aure eh, don Allah don annabi su rinka yin kokari suna yin gwaji don mu mun gani akwai abokanmu da yan uwa da sauran abokan arziki da wallahi tallahi ba su yi gwajin ba suka je suka fada kuma yanzu ma suna lahira Allah ya kansu a yanzu ba ma maganan wai kaddamo eh. ba a maganan ma genotype wajen haduwar eh, jini saboda samun ya'ya masu lafiya eh. maganan kenan da su hepatitis da sauransu mm. sauraron mu da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta cancanci. gaza a gaban su kwarai ba za su bare